إن من مقتل الإيمان بالله واليوم الآخر محبة المؤمنين وبغض الكافرين ولو كانوا أقرب الناس إلى الإنسان قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فالمؤمنون يقدمون محبة الله تعالى ورسوله على كل شيء ويبغضون من حاد الله ورسوله ولو كان ولو كان أقرب الناس إليهم عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وهذا هو الإيمان على الحقيقة وأصحابه هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان أي رسمه وثبته وغرسه غرسا لا يتزلزل ولا يؤثر فيه الجبه والشكوك وهم الذين قواهم الله بوحيه ومعونته ومدده الإلهي وإحسانه الرباني ولهم الحياة الطيبة في هذه الدار وجنات النعيم في دار القرار ويحل الله عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم أبدا وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ومع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن ترك الإيمان وراء ظهره فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه فمجرد الدعوى لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها أيها الإخوة الكرام لقد قرع الله سبحانه وتعالى من يقدم الدنيا وزينتها على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال العلامة ابن القيم رحمه الله فكل من قدم طاعة أهل من هؤلاء على طاعة الله ورسوله أو قول أهل منهم على قول الله ورسوله أو مرضاة أهل منهم على مرضاة الله ورسوله أو خوف أهل منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه أو مؤاملة أهلهم على مؤاملة الله فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإن قاله بلسانه فهو كذب فهو كذب منه وإخبار بخلاف ما هو عليه انتهى كلامه رحمه الله أيها الكرام لا يجد العبد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فعن عنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم فهذه الثلاث خصال من أعلى خصال الإيمان فمن كملها فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعما وإن من حكمة الله تعالى أن يبتلي عباده حينا بعد حين حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق والصادق من الكاذب فالمؤمن يكون مع الحق أين كان ويتبرأ من الكذب والكذابين والمنافقين ولو كانوا أقرب الناس إليه فالحق عنده أحق أن تتبع قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وأما المنافق أو الكاذب فيفضل هواه على الحق ويختار إخوانه أو قبيلته أو مذهبه على الحق فيجل ويذل نعوذ بالله من الخذلان فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استعزنكم إليها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن أخرجه مسلم وفي لفظ فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا هكذا يقول المؤمن هكذا ينبغي أن يكون المؤمن مع المعترض على السنة والمعارض لها يقدم حب الله تعالى ورسوله على كل شيء ويكون الإسلام أحب إليه من كل شيء ورابطة الإسلام أقوى من رابطة النسب فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه لا ينبغي ولا يليق بمن اتصف بالإيمان إلا الإفراء في مرضات الله ورسوله والحرب من سخط الله ورسوله وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان شوابا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أياكو يقو أنا مسلمي أيو كتبر متنا مغنى akan gabatar da son Allah da manzansa akan dukkan komai hakika ya ku yan uwa masu girma yana daga cikin abin da imani yake lazimta wa ma'abotansa imani da Allah da ranar lahira yake lazimta wa ma'abotansa shine san muminai da kin kafirai ko da ku kafiran nan sun zama su ne mafi kusanci da mutum Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani mai girma yana cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka samu wasu mutane ba waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar ƙarshe dona na da Allah wa rasula suna nuna ƙauna da soyayya da wanda ya saba wa Allah da manzon Allah walau kanu aba'ahum ko da waɗannan masu saman iyayensu ne aw abna'ahum ko ƴaƴansu da suka haifa au ikhwanahum ko ƴan uwansu na jini aw ashiratahum ko dangin su ma'ana dai irin kusancin da suke da su matukar sun saba wa Allah da manzan Allah to ba za su dinga nuna soyayya gare su ba Allah ya ce masu wannan sifa din su ne waɗanda Allah ya tabbatar da imani ya dasa shi a cikin su. kuma su ne waɗanda Allah yake karfafawa yake taimakawa yake wa goyon baya a koyaushe a ko'ina kuma su ne wanda Allah zai shigar da su aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a karkashinsu kuma su ne waɗanda Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah kuma waɗannan su ne runduna ta Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce ku saurara tabbas hakika rundunar Allah su ne masu rahauta muminai suna gabatar da son Allah da san manzan Allah akan dukkan komai suna kin duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzan Allah ko da ya fi kowa kusanci da su dan Allah yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidhu aba'akum na ikhwanakum awliya kada ku riki iyayenku da 'ya'yanku su zama ababen kauna masoya waɗanda kuke gabatarwa filista abul kufra ala iman matukar suka zafi kafirci akan imani in suka yi haka su kada ku bibita su kada ku dora su fiye da dukkan komai Allah ce wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibinci irin waɗannan yan uwa masu kafirci masu zandaka ya jibince su fa ulaika humuz zalimun to in kana neman tatattun azzalame su ne waɗannan wannan kuma shi ne imani na hakika ma'abuta wannan imani kamar yadda Allah ya faɗa cikin wannan aya su ne waɗanda Allah ya tabbatar da imani cikin zukatansu shakka ko shubha ko sha'awa baya girgiza musu imani su ne waɗanda Allah ya ce taimako ya karfafa su a koyaushe kuma su ne masu rayuwa mai kyau a duniya kuma a lahira su ne suke da aljannate na ni'ima sannan kuma waɗanda za su samu yarda daga Allah madaukakin sarki kuma Allah ba zai fushi da su ba amma wanda zai rai cewa ya yi imani da Allah da ranar lahira amma yana nuna kauna da soyayya ga makiya Allah yana son wanda ya bar imani ya wance kalar da imani ya bata sunnar annabi ya ci mutuncin sabon annabi amma shi ya ce shi yake kauna to wannan babu shakka imaninsa a baki yake babu hakika a ciki kuma dukkan wani abu da ka sani dukkan wani abu da ka sani to akwai abin da ke gaskata shi ko ya karyata shi imani aiki ne yake gaskata shi mujarradin faɗi da baki baya amfani matukar mai imanin bai nuna ayyukan imani a aikace ba ya ku yan uwana masu girma Allah ya ja kunne da duk waɗanda za su ɗauki wasu ababe na duniya da tsawon duniya da mutanen duniya su gabatar da su akan Allah da manzansa Allah ya ce ka gaya musu idan iyayenku da 'ya'yanku da ‘yan uwanku da matekunku da danginku da dukiyoyin da kuka tara da kasuwanci wanda kuke kaffa-kaffa da shi da wuraren zama da kuka gina kuke matukar so idan waɗannan abubuwa guda takwas suka fi soyuwa a gurinku fiye da Allah da manzon Allah da jihadi akan tabarkin Allah Allah ya ce ku jira har Allah ya zo da lamarinsa kuma ku sani tabbas hakika Allah baya shirye da mutanen da suke fasikai Ma'ana duk wanda suka gabatar da waɗannan abubuwa akan san Allah da manzan Allah waɗannan fasikai Allah su fa'adi yana cewa wannan aya babban dalili ne da yake nuna wajabcin san Allah da manzan Allah da gabatar da san Allah da manzan Allah akan san dukkan komai kuma ayar tana nuna tsananin narko da ƙiyayya da ƙi mummuna daga wajen Allah akan duk wanda ya gabatar da waɗannan abubuwa akan Allah da manzansa da jihadi kan tabarshin Allah ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana ta duk wanda ya gabatar da biyayyar wani daga cikin waɗannan abubuwa da Allah ya jeranta akan bin Allah da manzon Allah ko ya gabatar da maganar wani daga cikin waɗannan abubuwa akan magana Allah da manzon Allah ko ya gabatar da yardar wani daga cikin waɗannan abubuwa akan yardar Allah da manzon Allah ko ya gabatar da tsoron wani ko fata da kauna a gurin wani ko dogaro akan wani fiye da tsoron shi ga Allah ko fatan shi a wajen Allah ko dogaran shi ga Allah ko yayi mu'amala ya gabatar da mu'amalar wani sama da abin da ya kamata ya da Allah maɗaukakin sarki to wannan baya cikin waɗanda suka da san Allah da manzon Allah akan abin da ba su ba ko da ya faɗa da baki ya ce shi masoyin annabi ne shi ma'ana mai kauna annabi ne amma ga yadda yake mu'amala to ya yake kuma yana ba da labarin abin da ba haka yake ba ya ku yan uwa bawa ba zai samu ɗanɗanon imani ba har sai ya cika waɗannan abubuwa guda uku wanda manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda manzo Allah ce abubuwa guda uku duk waɗanda yake da su to ya tantance zakin imani Allah da manzansa su zama su ne mafi soyuwa a wajen shi fiye da komai abu na farko kenan abu na biyu ya zama yana son mutum ne dan Allah Ba ya san shi don komai sai don Allah yake kauna shi shi sa in ya taka addinin Allah ko ya bar abin da Allah yake so sai ya janye wannan soyayya sannan abu na uku mutum ya zama yana kin yana kyamar ba ya so ya koma cikin kabirci ya fada kabirci kamar yadda ba ya so a jefa shi a wuta wannan hadisi yake gwada mana imani yana da ɗanɗano, da ake dantanar shi a zuciya kamar yadda ake dantanar daɗin abinci da abin sha da baki waɗannan abubuwa guda uku su ne mafi kololuwar abubuwa da duk wanda ya same su a tare da shi to ya tantance zakin imani kuma hikima ce ta Allah yake kawo jarraba jezi jezi Allah yana jarraba bayi ba a tafiya haka babu jarrabawa dan me dan a ware nagari da wanda ba nagari ba a ware mumini da wanda ba mumini ba a ware mai gaskiya da wanda yake makaci a fagen jihadi an fita sai da Allah ya ka jarrabawa in ka karanta kissar salul za ga yadda Allah ya kawo jarrabawa cewa ga ruwa kada wanda ya sha sai dai mutum ya kamfata kurin a baki kamfata dai biyu amma duk wanda ya sha ya goshi to wannan baya baya tare da mu jarrabawa Allah ya kawo kuma da ruwa a gwada imanin mutum amma da yawa suka sha suka gaza sai yan kaɗan ne suka hai to in a bajen jihadi Allah na ta jarraba ina idan idan muna rayuwa haka Allah zai ka jarrabawa shi mumini sai ya zama tare da gaskiya duk inda take yaki makaryata da munafukai da kafirai ko da kuma kusantan shi ne domin gaskiya ita ce take cancanta a bifiye da komai Allah ya ce faɗin muminai inna ma kana qaulal mu'minin maganan muminai kadai idan an kira su zuwa ga Allah zuwa ga manzan Allah dan yayi musu hukunci me suke ce an sami sami'na wa ata'na suna cewa mun ji mun bi Allah ce waɗannan su ne marabauta amma munafiki ko makaryaci sai bibita san ransa akan gaskiya sai ya bibita yan uwansa ko ƙabilarsa ko mazahabinsa ko garinsa ko wani abu nashi akan gaskiya sai ya bace kuma ya batar Allah maɗaukakin sarki ka kare mu Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda ya ce wa dan shi manzon Allah yana cewa idan matan ku suka nemi su izinin zuwa masallaci ku ba su izini sai ɗaya daga cikin ƴaƴan shi wata riwaya ta ce Bilal wata riwaya ta kawo wafe sai ya ce ni ko wallahi za mu hana su ma'ana abin da ɗan yake nufi yanzu lokaci ne da mutane za su yi amfani mata za su yi amfani da wannan lokaci da wannan dama ke abin da ba daidai ba da haka mu hana su zani nan da nan abdullahi dan umar ya juyo ya kalle shi fa sabbahu sabban sayyi'an mai ruwa ya ce yayi masa mummunan magana yayi masa zagi mai girma ma sami tuhu sabbahu mislahu qad ban taba ji yayi irin wannan ba ya ce ina ce maka manzan Allah ya ce a ba su izini kana ce a za ku hana a wata riwaya da kikirjinsa ya ce ina cewa manzan Allah ya ce a ba su izini kana cewa a'a imamun nau ya ce dukan kirjinsa da ya yi yana nuna tsoratarwa da razanarwa da hukunta duk wanda ya saba wa sunna kuma yi mata karanci ya ce wanda zai zo da ra'ayin shi ta kata ya ce kuma yana nuna yadda ake san ko ba ya ladabtar da ɗansa in ta kama ko da ya sa hannu ya dake shi wannan su ne sahabban manzan Allah kuma haka mumini ya kamata ya zama tare da wanda ji ya taba addini na Allah ɗaukacin sarki ya gabatar da son Allah da manzansa kan duk abin da yake ba wannan ba to amma abin ta takeici tun daga lokacin da hukuma ta ɗau, wannan mataki na dakatar da wannan bawan Allah da yake maganganu marasa kyau kan sahabban manzan Allah da manzan Allah sai ga wasu sautoci suna fitowa wasu da sunan Umar rayin kare haƙƙin akin ɗan adam wasu da sunan su masu adalci ne duk sun manta da maganganun da ya yi da bannan da ya yi wai yanzu su da sunan adalci ko su ai ba ruwansu mu yan gaskiya ne ko yan boko a ƙida wasu kuma da sunan yan uwantaka na jini mu yan uwanci ne da haka abin da aka ba daidai ba ne ai ba kaza ba ne wannan alama ce ta rashin karfin imani a zuciya inda imani ba za kalli komai ba abin da za kalla Allah da manzansa ko da ƙarya aka yi mai ko da ƙage aka yi mai tun da an ce don a kare manzon Allah ne sai ka yi magana mai kyau ko fishe amma ka ji yana wannan to dama jarraba sai Allah ya kawo yanzu duk wani mumini zai bayyana duk wani munafiki kuma za ka ji muryarsa sama yana cewa muna tare da wani to dama shine hikimar wannan ma kana Allah zara mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza khabitha min at-tayyib sai ka ji abin da kai magana ake ba magana na abin rike mutum ne ya kawo lafazi ya yi mai mummuna fassara fassara mummuna ya dangana wa annabi kuma wai ka ce wai an yanke to mai aka yanke fassara zai yi ga fassara ga lafazin ga fassara da yi to mai kake magana an yanke mai aka yanke kuma magana ce ba ake yi da sunan addini ba magana ba ce ake da sunan wata kungiya ko wasu jama'a dukkan musulmai ne suka haɗu suka ce abinda wannan yake ba daidai ba ne wai wani ya fito wai shi mai kare haƙƙin ɗan adam kare haƙƙin ɗan adam ɗinka banza da wofi Allah da manzansa suna gaban kowa da komai kuma Allah da manzansa sun fi kowa sanin haƙƙin ɗan adam irin waɗannan munafukan su ne yau in an kashe wanda ya zagi annabi sai su ce an zalunce shi su ne in an ɗaura wanda ya zagi Allah sai su ce an zalunce shi su ne suke mutuwa suke za su kare wannan wai ko mutum yana da awar shi musulmi ne ina musulunci a tare da mutum da za a taba Allah da manzan Allah ya jiwo yana tunanin a wani abu daban to ka gama dadadawa duk wanda za ka dadadawa inna rabbaka labil mirsa akwai ranar da za a je a tsaya gaban Allah duk wanda bai taimaki gaskiya ba kuma ya kware mata baya ya kaskanta muminai a irin wannan lokacin to ya jira da motsa da Allah ajilan aw ajilan wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun inna ma yu'akhiruhum liyaumin tashhadu bihi al-absar in ma ka ji dadi ka samu kudi ka balta ma ka more ka yi kaza ka jirawo Allah yana nan Allah baya bacci kuma Allah ya san duk abin da ake aikatawa to in ba za ka ta mai gaskiya ba ka ja baki ka shiru magana ake ta annabi magana ake ta annabi duk iya kare gaskiyarka da fadar gaskiyarka ba ka isa a bukari ka ce ga inda manzan Allah ya taɗi ba amma haka mutumin nan ya fito ya dangana manzan Allah duk iya ilimin ka da fahimta ka baka ita ka ce a bukari ga inda manzan Allah ke kwantar ba amma wannan mutum ya haka yi dana wa manzan Allah amma yau wani ya fito ya ce wai shi yana tara hakkin dan adam wai shi masoyin wai shi mai gaskiya ne wai an yi zalunci wai a ji bayanan ka wani bayanai za a ji wannan yana nuna mana imani da yadda yake ga abin da alkur'ani ya zo da shi duk wanda ya bar gaskiya bar shi a duk wanda yake tare da gaskiya ana tare da shi don haka wannan ba kadiya ba ce ta wasu jama'a ko wasu mutane kadiya ce ta addini kuma a shirye musulmai suke da muminai su ba da jinin su kare wannan alƙawari domin dama alƙawari ne da Allah ya riga ya ce rayukan muminai ba munafukai da kafirai da zindikai ba muminai Allah ya ce rayukan su wajen kare wannan addini ubangiji Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ya Allah ka raya mu akan wannan addini ka kashe mu akan wannan addini ka tashe mu tare da annaba da siddiqai da salihan bayi ya Allah duk wanda yake da makirci ga wannan addini Allah ka mai da makircin zuwa gare ya Allah ka nuna mana ka akan shi ya Allah ya Allah kai mana maganin sa Allah ka isar mana da shi Ko waye a duk inda yake ya Allah duk wanda yake maki gaskiya ka taimake shi wanda yake goyen bayan ƙarya ya Allah ka rubuta shi ya Allah ka lalata lamarinsa ya Allah ka halakar da shi Allah ka zama tare da mu'mine masu gaskiya Allah ka taimaka mana cikin dukkan lamuran Allah ka iyayen mu da mu da mu da mu da duk wanda suka zamu gidan gaskiya ya Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmai gaba daya mai salati da biyayyen halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah madaukakin sarki ya umarci mu da yi wa manzon salati ko manzan Allah ya kwadaitar da mu da ya mai salati yana ta wanda ya yi min salati dai Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk